Bismillahir Rahmanir Rahim. Mungun nufi, babi na talatin da uku, wanda kuma shine na ƙarshe insha Allah. Har sha biyun dare su Asad na asibitin. Sai da Alhaji ya ce su tafi gida aka bar Ummi da yayar Falmata a asibitin da Humaira. Asad ya tarar da Nuri zaune tana kuka, tana ganin shi ta tashi ta rungume shi. A haka suka yi wanka, ya ja ta jikinsa suka kwanta. yana ba ta labarin abin da ya faru har da zuwan sa gidansa Aisha. Ita dai cewa ta Allah ya kyauta, amma ba ta ji daɗin sakin Aisha da ya ba. Yahaya kuwa ba ta wani damu da abin da ya same shi ba, domin ta zo ta iske yana wa ummi cin mutunci sanda aka kama Asad. Shi ya sa ta yi mugun rike sunan shi. A nan ma take gaya wa Asad ɗin wanda ya cika da mamaki. Washe gari bata bari ya fita ba sai da ta cika masa cikinsa. sannan ta zuba na ummi lokacin da asar ya kai bakin asibitin humaira ta masa waya akan ana son kayan dadi kala ɗaya haka ya juya kan motar shi zuwa gidan dadi haya. wanda bayan ya shiga gidan ya saka masu aiki sun ɗauko kayan ya jiyo zai taho suka ci karo da oscar wanda yake cikin mugun yanayi bayan sun gaisa ya ce wa asad wajen mai gidan ya zo asad ya ce baya nan yana asibiti oscar ya nemi da zai bi asad asibitin ba tare da ƙyanƙyami ba Asad ya ce ya shiga mota bayan sun je asibitin lokacin an fito da Yahaya daga inda aka masa filasta a kan shi Falmata ma an fito da ita Humaira Ummi Alhaji Hajiya da su Ummu Hafsatu sai Haji Isa da Umman Aisha da suka zo dubiya Oscar da Asad suka yi sallama ɗakin Alhaji ya amsa lokacin da Oscar ya ga Yahaya sai da jikinsu ya hau rawa jikin rawar baki yake cewa Yahaya kai ka koma haka ba idanu ba hannu ba ƙafa lalle mu ji tsoron Allah bayan ashaka rashin mutuncin ka da kai Allah na ara maka dama sai yanzu damar taka ta ƙare kai kuma waye cewar hajiya ni ne Oscar wanda ya haya ya saka na tura yaro na ila ya kashe wani muka yi wa Asad ɗan yayinsa sharrin kisa ni ne ɗan daban da na kashe ila a kotu Da sauri Ummi ta miƙe tsaye Oscar ya ɗora. Na yi kisan da na kasa sanin adadinsu. Saboda haka zan miƙa kaina ga hukuma domin ta yanke mini hukunci. Sai dai ban taɓa cin karo da mutane irin Yahaya da matarsa ba, wanda su ne suka kashe yayan Yahaya baban Asad, suka yi wa Asad asirin shaye-shaye, sannan ya hau kan dukiyar yayan shi ya baba kere. Ƙwarai kuwa dadi ne ya yi hakan, tunda na ji da kunne na, amma sai dai ka manta ya asirin ya dawo kanmu. ni ka ga neman maza nake ƙannena kuma shaye-shaye suke sun yi ma matar yaya Asad asirin fitsarin kwance ya komo kan momi ka ganta tun ɗazu sai yi take sannan dadi ne ya kashe baba ta dalilin asiri na ji hakan da kunne na wanda dadi ya zane ni saboda na masa wa'azi wanda hakan ya ja ni ɓarin cikin da nake ɗauke da shi salati su alhaji suka ɗauka kafin yahaya ya ɗago yana kuka murya a shaƙe ya shiga bayyana irin muguntar da suka yi ta yi shi da matar shi cike da nadama yake kuka yana miƙo wa Asad hannu wanda ya daskare da mamakin kan duniya daman ana haka duk akan abin duniya tur da halinka ne nadamar haihuwarka ya haya kuma Allah ya nuna muku iyakarku wallahi ko iya haka Allah ya bar ku kun san cewar baya zalunci a jiya kaɗai ya nuna muku ku ba wasu ba ne. Shi Asar hawaye yake dadi ya kashe masa uba. Dadi ya sa aka yi mai sharrin kisa. Dadi ya sa aiwanar asiri ya faɗa kan Aisha, wadda hatta umman Aisha da Haji Isa sai da suka girgiza da jin lamarin ummi. Kuka take tana cewa, tun da maƙiyin da zai shiga rigar masoyi ya cuce ka. Falmata kin shayar da ni ruwan mamaki. Lallai kin cika fuska biyu, kuma kin wa kanki. Wallahi ni da zuri'ata ba za mu taɓa yafe muku ba. Allah ya isa jinin mahaifin ‘ya'yana, kun kashe mini Muhammaduna. Ummi ta faɗa tana runguma Asad sana kuka. A kan wannan duniyar da ba ta da tabbas, kuka yi haka. Lallai Allah mai hana kunya ranar gaskiya ne. A gidan Asad ya rikice. Aisha ta tashi da fitsarin kwance, wacce ta ce amaryar Asad ce ta yi mata asiri, ashe ba Nuri ba ce. Allah ya bayyana gaskiya. ga fitsari ya komo kan kifar mata, ga asirin shaye-shaye ya komo kan 'ya'yanki irin baƙin cikin da na kwasa a kan asad ma kaɗai allah ya saka mini allah ya isan mu cewar ummi wadda asad ke ta share mata hawayenta alhaji kam tashi ya cak ya fita sabida haka ina mai janyo hankalin masu hali irin namu da su daina su tuba ni ma zan kai kaina ga hukuma domin a yanke mini hukunci daidai da ni cewar Oscar da ya dingisa ya fita ɗakin ya tsit sai kukan ummi da na hajiya da na ƙannen Yahaya ke tashi dum Yahaya ya faɗo daga saman gado sai jini ya soma bin hancinsa da bakinsa da sauri Humaira ta saka kuka ta tafi kiran likita wanda kafin ma likitan ya zo rai ya yi halinsa Yahaya ya rasu ba tare da ahalin Muhammadu sun yafe masa ba tsananin ruɗu ya sa Humaira ta some babu wanda ya bi ta kanta aka ɗauke gawar Yahaya aka yi wata da ita Alhaji bai sallaci gawar ba saboda ɓacin rai mutane ƙalilan ne suka yi masa zana'ida aka kai shi makwancinsa Ummi da Asad kam gida suka wuce Sahadu Isa ma gida suka wuce suna ba wa Aisha labari wacce kunya da nadamar abin da Taiwanar suka kama ta bayan kwana biyu Nuri na ta jinyar Asad wanda ya rikice mata zazzaɓin damuwa ne a jikinsa ita ke ba shi baki baya fita ko'ina da ƙyar ta samu ya kwana biyar sannan ya fara fita aiki wanda mutuwar Yahaya ta girgiza ma'aikatan kamfanin su Asad babu wata wata asar ya haye kujerar Yahaya wanda aiki ya dawo babu ji babu gani gyara ta ko'ina a satin ya ɗebi su ƙaura aiki a kamfanin nashi sati ɗaya da rasuwar Yahaya Falmata ta bi bayan shi bayan sai da ta yi ƙaramin hauka kafin rasuwarta. Mutuwa ce wadda ba a so far mata ta yi. Sosai Humaira ta shiga damuwa, wadda Alhaji ya ce duka su dawo gaban shi. Ta Hassan kan abin nasu babu daɗin ji. Shaye-shaye ya yi musu yawa. Dole ta sa Alhaji ya samu Hajji Isa suka je wajen Baban Nuri. Aka karɓo musu rubutun shirya. Ita kanta Humairan ba ta hajiya take yi bayan kwana arba'in. Alhaji ya tara iyalan nashi aka yi zaman famili, wanda aka tsaida shawarar su Hassan za suna zuwa kamfani aiki, amma Alhaji bai takura wa su Ummi akan su yafe wa Yahaya ba. Hakan ce ta faru, su Hassan suka fara zuwa kamfani, sun samu natsuwa babu laifi. Lokacin bikin 'yan biyu ƙannan Asad ya taso, kuma ita ma Aisha ta samu miji barista Bilal ya zo za su yi auren su haka zalika nuriya tuni ta koma makaranta asad ke kai ta ya ɗauko ta soyayya suke kamar babu gobe a cikin wannan lokacin nuri ta samu ciki mai ɗan banzan laulayi aisha da kanta ta kawo wa nuriya katin bikinta ta kuma ba ta haƙuri akan abin da ya faru sannan ta ce fitar rabon aurenta da bilal ne ya sa aurenta mutuwa da asad lokacin bikin nayi kuma asad ya kai nuri ta wuni tun tana jin nauyin aisha har ta sake suka yi ta hirarsu bayan bikin aisha da sati suka fada bikin yan biyu wanda asad ya yi rawar gani a wannan biki alhamdulillahi an kai amare lafiya gidajensu babu jimawa da bikin yan biyu aka soma na maryam ƙanwar nuri wadda har ta gayyaci humaira a nan yaya jidu ya ga humaira ya ce ya yi mata humaira bata ɓoye wa yaya jidu komai ba ya ce ya ji ya gani yana so dama sun gama ginin su shi da yaya salisu kuma suna koyarwarsu saboda haka malam ya samu alhaji aka daidaita da wata biyu aka yi bikin humaira da yaya jidu. wadda asad shi ya yi mata komai na uba su masu hassan asad ya ce su samu mata tunda natsuwa ta samu ba ka fushi da naka su yahaya abin da suka shuka sun girbe tun a duniya ‘ya'yansu kuma ba su suka yi laifi ba shi ya sa su asad suke jan su a jiki ba tare da kyama ba shi ma Oscar ya je wajen hukuma an yanke masa hukuncin kisa saboda Allah ya ce wanda ya kashe a kashe shi bayan wata biyar Asad ya dawo daga wajen aiki Nuriya da ƙatan cikinta ta taho tana masa sanne da zuwa ya rungume ta ta zame tana ce masa zai ta kira ni akan an kafe mana final exam alhamdulillahi na ci ba ni da matsala saura aiki insha Allah ya ɗaga ta da ita da cikin yana cewa Masha Allah burin Inna zai cika zaki aikin lafiya. Ko ni ina son hakan haske na. Ya faɗa yana ɗora bakinsa a saman wuyanta. Watan cikin Nuri tara cif ta haifi 'ya'yanta, mace da namiji, Muhammadu da Aisha, Amir da Amira, wanda aka yi suna lafiya aka gama lafiya. Inna da ƙyar ta kwana goma gidan Nuri kana ta tarkata ta tafi, saboda rashin kunyar Asad da Nuri. Ƙiri-ƙiri inna za ta shigo ɗakin ta tarar Nuri na kan cinyar Asad. Wannan ya sa inna ta tattara ta tafi. Baba sabuwa kafa ke damunta. Shi ya sa inna zama. Asad shi ya ƙarasa wankan jegon. Wanda rabi tana shayar da mutum uku ne. Don 'yan biyu na tsotsar abin duniyar Asad na kawo kai. Haka ta yi kwanakin ta arba'in cif. 'Ya'ya sun yi kyau ɓulɓul da su. Asad ya ta zagaye da su gidajen dangi. wanda har gidan Aisha ya kai ta, wacce ita ma ke ɗauke da cikinta. A dawowa Asad ya dubi Nuri ya ce, Kin ga fitar rabo ko? Wato wannan cikin na Aisha ba nawa ba ne, shi ya sa rabon ya fita da gaggawa, wanda da ba don na sake ta ba tsau zan iya mutuwa kamar yadda rabo na ya fita daga hannun Nazir. Nuri na murmushi ta ce, Nuri ta Asad alherin Allah. Da haka suka sa gida. Bayan wata biyar, Nuri ta samu aiki a wani asibiti, wanda Asad bai hana ta ba, sai suka samu mai aikin da ke kula da yaran, wanda ana yaye su ma Inna ta kwashe su. Burin Inna ya cika, Nuri ta zama nos, wanda sosai Nuri ke taimakon 'yan uwanta da mahaifanta da albashinta, wanda 'yan uwa da mahaifa suke alfahari da karatun nata. Shi ma Asad babu laifi, yana yi wa surukan nashi. wanda har gidan malam sai da ya sa aka rushe ya gyara komai haka zalika ta ɓangaren dukiyarsu ya fitar da 'yan biyu da nabila wanda shi ya samu damar mallakar kamfanin gadon yarayis. cikin amincin allah rayuwa ta sauya komai yana tafiya yadda ya kamata soyayyar asad da nuriya kullum a sabuwa take gaba ɗaya sun sauya rayuwa na tafiyar musu yacce suke buƙata so alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan littafin na mungun nufi kuskuren da ke ciki Allah ya fi mana assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu na hajjiya mira wato abokiyar nishaɗinku wanda ta saba kawo muku sirka iri daban-daban na gyaran aure yau ma na zo muku da wata takadiriyar mallaka ne mai taken mallakar gado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 sannan kuma wannan number ba ta tura littafi ba ne idan har littattafai na kike bukata ki je youtube channel ɗina mai suna abokiyar nishaɗi tv ko kuma mira hausa novels a can ne ki samu littattafai na na gode